to al'amari gabaki ɗayansa ya sauya yanayi saboda yadda abubuwa suka zo suka same ni daga sati biyu zuwa yau lokacin da 'yan uwa suka taso tun daga katsina suka yi takanas ta kano zuwa nan kalaba kawai domin wato yadda suka zama a suna cikin gaggawar koko damuwar su ji wani abu daga gare ni game da wannan lamari da ke gudana a kano na malam abdul Jabari. to lokacin da suka zo duk da akwai yan abubuwa da suka gudana wanda ni a kankin kaina sanda ake ta waya cewa za su zo a kan wannan magana to sai na ɗauka kamar a kawai dai suna magana na shakawa ne la'akari da tafiya ake magana daga cikin garin katsina zuwa garin kalaba tafiyar da bata gaza a kilomita 900 zuwa dubu da wani abu ba so na ganin kawai dai suna shakawa ne <clears throat> haka lokacin da allah ya kawo su al'amari ya zama gaskiya to kuma sai na dinga ɗauka ko dai da wani dalili wanda suke da wani shagali a cikin garin kalaban amma dai sai ya tabbata babu abin da suke so su ji sai matsaya ta akan wannan magana matsayar da su a yadda ya bisa doguwar mu'amala da aka yi ta shekaru suke ganin wannan matsaya ita ce matsaya ta gaskiya to a matsayinsu na tijjanawa kuma ya kamata kafarsu ta kafuri wuri ɗaya a daina samun raurawa wadda suke kanta yanzu to har muka yi wannan zama kusan na awa uku muka gama na ba ma samu damar shiga cikin abin da ainihi suke so su ci ba dan da na fara taɓo musu tarihai musamman wanda suka shafi sokoto sai suka zamto suna kuma da sha'awar su ji waɗannan fashe-fashen ƙwaya-ƙwaye wanda har suka bar gari allah bai sa na shiga ainihin gundarin abin da shi suka fi so su ji ba sai dai a cikin hira na yi musu bayani amma dai tattaunawar da muka yi suka kuma yi suka nemi izini do Allah su su su taɓa ma'ana su sajjala abinda bature ke kira recording suna son su taɓa abubuwan da muke tattaunawa na ce musu babu damuwa to to ni abinda na ɗauka wallahi na ɗauka lamari ne wanda ni da su ne kawai kuma za su ajiye wannan abu ne a tsakaninsu ko dai a fuska ta tarihi ko wani abu da ya kama da haka don ban ma taɓa ɗaukan cewa za su ɗauke shi a matsayin wani abu na ilimi ba to abin mamaki daga sati biyu zuwa yau wani yaro da ke tare da ni da tsawon shekaru wani na kusa da ni sosai usaini wani yaron fage a cikin tattaunawa da muke da shi ta hanyar wasu sai yake mun magana wai ai ya ji majalisina daga jin murya ya gane murya ta ce sai na yi mamaki yadda aka yi wannan abu ya faru a to kuma wata rana na garin lafiyar bare-bare wato ina kan hanyar dawowa kaduna daga ɗin? na zaune a cikin muna zaune ni da wani amini na malam muhammad a cikin otal da nake na sauka kawai na bude data sai na ga sako ya shigo daga ina ne daga ina ne an sa tushen rikicin kano sai na share sakonnin uku ne sai na share guda biyu to da na ukun dai sai na ce bari in ji menene ne dan ni na ɗauka kawai shiriri ta ce ta 'yan siyasa to da na kunna magana ba sai na ji an ce wai ni ne zan yi magana akan al'amura da ke faruwa da malam abdu ba ni kaina sai wani ya min kai to kuma washe gari sai na wuce garin abuja inda za mu ɗanyi abin ake kira mitin to a ai bayan mitin da yamma kuma ɗaya daga cikin waɗanda muka yi mitin ɗin da su da ya zo da safe zai kai ni zai kai ni tashar jirgin jirgin ƙasa sai kuma yake gaya min ai yayansa jiya da daddare yana cewa ya samu majalisai na kuma yana jiran dare ya yi ne ya zamto shi kaɗai ya saurara a'a Tunan lamari sai ya zanto kuma abin mamaki tafiya ta tafi jiya asabar sha uku ga wata sha ɗaya dubu biyu da sha ishirin da ɗaya kuma sai wani tsohon wanda muka yi aji ɗaya da shi a warure primary kuma muka je warure secondary school tare wanda tun daga secondary 2 da na bar primary na sauya makaranta ban taɓa sake jin labarinsa gaba gabar ko yamma ko arewa sai jiya wai ashe yana dubai yana likitanci ya zama likita yana dubai kuma ya ji wannan majalisi daga jin muryar ya gane ni ne to kuma ya shiga neman ya zai ya same ni ya dinga rubuta sunana a kan social media that is whatsapp instagram da sauransu at last dai da ubangiji allah ya kaddara haduwar sai ya samu sunan kuma ya bi ya bi har ya yi magana har kuma allah ubangiji kuma ya taimaka ranakun daidai da ranakun da nake hawa in buɗe data ne to maganganun da ya yi mun su ne da maganganun da nake cewa sun sauya lamura domin ni tunani na kawai ina magana ne da wasu yara wanda suke aminai wanda ake aminci da su a cikin ɗariƙa ‘yan uwana na ɗariƙar tijaniya ban ɗauka lamari ne wanda in na faɗa duniya nake gayawa ba shi yasa na na dinga binsa a wancan usulubi da nake binsa wanda duk wanda ya ji wancan asalib asalib ne na mutum kawai yana hira da wasu mutane ni abin da na dauka kenan to saboda haka kamar yadda su wancan yan uwa daga katsina bayan tattaunawa ban shiga abin da ya kawo su ba na yi musu alkawari da taimakon Allah zan yi kokari in samu majalisi na 'yan uwa da zan zauna in gyatse wannan magana kuma za a dinga tura musu a whatsapp kuma dama sun same ni cikin shirin zan yi rubutu akan wannan matsala ta malam abdul jabbari so saurari waɗannan abubuwa guda guda biyu to tun da na yi alkawarin wannan majalisi kuma ga yadda lamari yanzu yake nuna min kamar wannan magana da nake yi an yi min wato gadar zare ne da duniya nake magana ni ban sani ba shi ya sa ma ba na tsarewa amin amin amin ba na tsayawa wato na yi abin ta fuskar abin da yadda ya dace a ce da duniya nake yin magana duniya da take dole ka kasa ta hudu wanda suke sama da kai a sani suke sama da kai a hankali suke sama da kai a shekaru suke sama da kai a duk abin da kake tunani akwai kuma wanda suke daidai kai kuma suna da wani abin da ya fi naka akwai na ƙasa da kai suka san wani abin da kai ma baka sani ba haka dai kuma akwai na ƙasan ƙasa to to ba da wannan duban ne ba kawai ni ina duban yara ne suke da shauƙin su ji ina ne matsayata dangane da wannan matsala ta mana abdul jabari ni kuma nake musu bayani wannan ni shi na ɗauka kawai shi yasa nake bin wancan usulubi to ashe usulubin duniya nake wa magana kuma al'amari ne wanda za a ajiye shi yau da gobe da jibarwa har abada kuma lamari ne waɗanda akwai ba'arin duniya da 'yan sun da shi za su dogara da Allah za su dogara da wannan da Allah za su dogara da kuma bayanin da suka ji an yi musu za su dogara to dan uwa wato ɗan ajinmu tsohon dan abokina dan aji da muka yi aji ɗaya da shi ya yi maganganu wanda kuma kama fun ya yi maganganun na gaya mishi ai wallahi ai ban ma san cewa da duniya nake magana ba Aida, ba wannan harshen duniya za ta ji ni da shi ba to yanzu tunda da duniya nake yin magana in na wa duniya sallama zan yi magana akan lamarin malam abdul jabbari sabanin wancan harshe da nake magana a kansa mai sauƙi kwarai da gaske kafin magana ta ƙarshe da na tsaya a wancan majalisi da na zauna da su wancan 'yan uwa daga garin katsina na fara taɓa musu magana ne akan su maja ɓangaren 'yan uwanmu tijjanawa wanda a yanzu shi je yake gaya min shi abokina cewa ai in daina ma kiransu su tijjanawa sunan su tijjaniya salafiya kamar yadda ɓangaren malam karibu ake kiran su ƙadiriya salafiya to abin da nake so na faɗa yanzu nan shine zan shiga waɗannan maganganu kafin kamar yadda na faɗa na tsaya ne a wancan majalisi na yi musu magana game da su maja ɓangaren 'yan uwa mutu janawa ba ku ‘yan uwanmu tijjana ba wanda ke sanye da rigar ɗariƙar Tijaniya musamman ‘ya'yan wasu daga shehunanmu na Tijaniya na Kano da kuma waɗanda suke tsararun waɗanda suke tare da su. A wannan na tsaya na fara taɓa al'amari irin yadda maja ta farko ta ɓangaren tijjaniya tewa shehunmu sheikh muhammadu salga wanda shine ubanmu shine kakanmu shine komanmu ta fuskar ilimi a wannan ɗariƙa asalinta a wannan jiha ta kano da kuma najeriya ɓangaren najeriya al'amarin da kuma ya kora ya tafi wasu ɓangarori na duniya daga baya saboda yaɗuwar ilimin almajiransa da yaɗuwar almajiran almajiransa to na ɗan ce wani abu a kansa irin al'amarin da maja ta yi masa ƙoƙari na in haska wa 'yan uwana na ashabul kafi kafi da kuma waɗanda ke tare da malam abdul jabbar cikin wannan lamari don su san cewa wannan majin wato tsohuwa ce tsohuwa ce tsohuwa ce to na dan fara taɓa waccan magana na tsallaka kan shehu abubakar atiku an ne magana kan sharif ibrahim sale kuma ina so in fara da magana to kafin in ci gaba da wannan magana zan ci gaba da ga inda na tsaya maganar maja bangaren tijjaniya salafiya kamar yadda shi abbas ya ce dinga faɗa to <clears throat> kalmomi biyu nake so in faɗa kafin in koma kan waccan magana ta tumaja bangaren tijjaniya salfiya ɗin a kalmomi saƙonni biyu nake so in aika na farko ina so in ja hankalin maja baki ɗayanta ta jiya da ta yau wadda take da rai wato wanda ranta ya yi tsawo ya kawo har yau da kuma waɗanda suka samu kansu a cikinta a yau ta fuskar gado don dukkanin wanda suke cikin maja a yau ɓangare ɗaya ne kawai ba na gado ba shi ne ɓangaren shi karibu wannan majarsa ba ta gado ba ce maja ce wadda ta fara daga kansa duk cewa a wani majalisi can na ji shi ɗan uwa dakta maktabuli kabara yana ƙoƙarin cewa ai in ma maja ce to ai malam kabar shi ne tushen maja hasha lillahi Allah wadaran wannan fahimta Allah wadaran wannan kalma kuma na raina ƙwarai na raina matsayin ɗan uwa matabuli in dai irin wannan fahimta kawai saboda son zuciya ya fassara yunkuri da ayyukan malan kabara na haɗin kai ya mai da su maja Allah wadaran wannan fahimta Allah kuma wadaran wannan irin a a a matsayi to ba zan ce komai ba amma dai wannan kalma ce ta ɓata cewa malam kabar shine tushen maja wannan kalma ce ta ɓata kuma kalma ce da take nuna mutum bai ma san me yake yi ba me yasa saboda son zuciya inda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa marrafa ra'asahu wa khafirahu qabla al-imam wa inna nasiyatahu bi yadi shaytani wanda yake riga liman daga kai ko yake riga liman sun kuyar da kai to makwarkwada ta ce makwarkwadarsa ce take hannun alamun makwarkwadarsa a hannun shaidan take ma'ana wanda yake sallah da liman amma kafin liman ya sunkuya in ya yi kabbara yana riga shi ko kuma liman ya yi kabbara yakan riga shi tasowa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce makwarkwaɗarsa a hannun shaidan take to wannan kalma tana tabbatar da goyon bayan karya ya makantar da matabuli ya makantar da duk wanda yake wannan hanya har ya zama makwarkwaɗarsa tana hannun shaidan to waɗannan maja tsofaffi da sababbinsu shine ɓangaren shi malam karibu ina so in yi amfani da wannan dama in sanar da su wani abu guda ɗaya idan sun yi saurari wannan magana da hankali to fa na'ima zai taimake su kwarai da gaske idan wato girar da tsagar da gigar ta yi ƙarfi ba za su iya da juyowar saurari gaskiya ba to gaskiya ɓangare biyu ce ko da za a gaya maka akwai wadda ita gaske ce za ta gaya maka kanta to yanzu mu muna ƙoƙarin mu gaya musu ne idan Allah ya sa sun saurara mu da su da shi ɗan uwanmu malam abdul jabbar da duniya baki ɗanta za mu zo mu zauna lafiya kowa ya ci gaba da abin da yake yi gwargwadon abin da Allah ya yanka mashi idan ba su saurari wannan abin da zan faɗa ba tsiya da tsiya tsiya da dole za ta sa su dawo kan wannan lokacin kuma da za su dawo kanta dawowar ba ta da amfani inda manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa asabar inda sadmatul ula abinda yake kiransa haƙuri wanda Allah yake ba da lada in an yi shi shine haƙurin da lokacin da fitina ko musiba ta sami bawa ya haƙura ya mayar wa Allah lamarin to wannan ita ce shine haƙuri wanda Allah yake ba da lada amma bayan fitina ko musiba ta samu bawa ya miƙe yana dabaru yana kunge-kunge dole shi sai ya kauce wannan abu ko sai ya dawo da abin da ya kauce ko sai ya gyara abin da ya ɓaci ko ku sai ya yi ramuwa ko sai ya yi kaza to wannan Allah baya sai bayan ya ya ya kasa sannan ya haƙuri to ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah baya ba da lada a wannan haƙuri saboda sai da me mutum ko shi bawa ya yi iyayensa ya kasa bai bar wa Allah ba dole ce ta sa ya bari ba wai neman jawuwa zuwa ga ubangiji ba to haka maja abinda zan gaya musu nan in ba su saurara ba wallahi billahi lazim kuma ba da dadewa ba zai sai sun dawo kan wannan maganar da tsiya da tsiya tsiya kalmar da nake gaya musu shine saboda jihadin shi ɗan uwa Abbas daga Dubai yana gaya mun cewa su waɗannan maja da farko dai sun je sun sa an fasa ofishin ɗan uwa lauya a malam hashim ko alhaji hashim an ɗebe masa littattafa kuma yake ban labari kila sun je ne da nufin samun wasu abubuwan da su yake gudanar da don ya ce min shi lawan yana sakin wato majalisai wanda yake tona musu asiri to wannan suka bibiya ba su je su kawar da su to da ba samu ba sun ɗebe masa littattafa to kuma yake ce mu ma wai har an ma sun ka sun sa an kama shi to na san ba jumlar majan ba ce shi wannan a mutum ɗan iska ɗan wuta da ake kira bakare mika'ilu na san dukkan lamarin daga shi ne to ban taɓa yoyansa ba saboda na riga na san wanda Allah ya gama da shi baka bukatan kuma ka ce za ka yi masa wani abu inda dai Allah ya riga ya gama da mutum to baka da bukatan ka ce za ka yi mashi wani abu shi wannan Allah ya gama da shi lokaci kawai muke jira mu gani to karin shagala dai sakon da nake son aikawa da maja baki su ɓangaren 'yan uwa tijanawa da waɗancan tsinannu wahabiyawa da shi kansa ɓangaren shi malam karibu da wanda ke tare da shi da kuma maja ɓangare biyu waɗanda hannayensu baya fitowa sai dai mun san su mun san kamanninsu kuma mun san gurabun da suke zama su yi maganganunsu akan malam abdul jabbar ko shirya masa kutun gwila to ina son sanar da su na son ba su shawara guda ɗaya shawarar nan shine a tsaye da yaƙin nan haka a tsaye da yaƙin nan haka su ƙyale malam abdul jabbari haka maganan nan ta mutu su janye waɗannan maganganu malam abdul jabbari ya dawo ya ci gaba da rayuwarsa yadda yake yinta shawara nake ba su a tsaye da yakin nan haka idan ba su ji ba <clears throat> na ce musu lauya hashimu da shi kansu malam abdul jabari idan maganar wuta ake yi wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa ƙananan alhaki ne waɗannan guda biyun duk wutar da kuke ji abdul jabbar yana yi akan waɗannan mutane karamin alhaki ne haka kuma shi lauya abinda nake nufi ɓangarorin da suka ɗauka ba ɓangarori ne wanda yake ɗari bisa ɗari ko casa'in bisa casa'in ko dubu bisa dubu da ya taɓa waɗannan mutanen da ake kira maja ba mala abdul jabbar ya shagala da bincike-binciken abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake faɗa saboda ƙoƙarin fito ware kalma ta gaskiya ta ma'aiki da kalmomin ƙarya abin da ya shagala da su kenan wannan shi yake kai wannan kuma shi ya fito da hannayen banu umayya da kuma waɗanda suka biyo bayan su su ahmadu ɗan taimiyya har ta zo kan waɗanda suke yau lauya hashimu ya bibiye lamari yana gaya mutane gaskiya kuma Allah yana tabbatarwa da mutane gaskiyar lamarin nan lauya hashimu ba komai bane ne illa wani ginshiki da Allah ya tada shi ya masa aiki to duka waɗannan ina wa maja ƙananan alhaki ne abinda nake faɗa kama hashimu ku tsare shi da kama abdul jabbar ku rufe shi ko rufe ƙananan alhaki ne akan bama-baman da za mu fasa akan iyayenku wanda suka tsuguna suka haife ku waɗannan munkirai makirai makiya Allah makiya manzon Allah da ke ɗauke da rawunan shehunai wannan wanda yake yin magana na rantsewa da girman ubangijin da ya eh, halicci al'arshi babu matokara a yau wahabiya ta kano amin wahabiya ta najeriya billahi lazi na fi kowa sananta na nufin ɓangaren sharrunsu domin ni ne mutum wanda na zauna da al'akrabul akrabina na abubakar guni na sha abubuwan da na sha na tarihai hatta mutuwarsa da dalilin binne shi ƙarfe biyun dare irin mutuwa ko ko irin jana'izar da ba ta ɗayanta a duniya ba me ake ɓoyewa ina da waɗannan bayanai mun yi shiru ba mu ce komai ba saboda koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in mutum ya kwanta a hagu ko a dama ko a rigingina a cikin rami to a kyale shi da ubangiji wa man mutu wa lam yatub an wuzrihi فوض إلى الله جميع أمره لا بالعذاب للمسيء تقطع والكفر والتخليد عنه تمنع abinda abinda malaman fikihu suke faɗi kenan wannan shine matsayin mu yasa ba ku ji duk maganganun da kuke yi ba mu taɓa tona wannan ba Haka nan kuma a jos akwai maganganu bitoci iri-iri kisoshi iri-iri a kan Sama'ila Idris jana'iza ɗaya aka yi masa koko guda biyu ai akwai waɗannan maganganu mun bi mun bi mun bi mun bi da muryoyin waɗanda muka tattauna da su muka siye su da kuɗi saboda shi ba wahabiya inda da kuɗi ba da ba su ba waɗannan dattijan bari wanda suka rayu da Sama'ila Idris mun zauna da su waɗanda suka rage da rai a shekarar 2005 zuwa 2007 na fada waɗannan sajjalallu wato tattaunawa wanda ya karanta littafi na izala shin ya halatta a su sallah ai ya gani na fara haska waɗannan maganganu amma saboda mutunta hadisin manzon Allah wanda yake rami a rabu da shi da Allah ya sa na kau da kai to wannan yaƙi fa da kuke yi na taɓa malam abdul jabbari wannan yaƙi fa da kuke gani kamar in kun kama lauya hashimu shi kenan kun rufe baki to wallahi billahi lazi la ilaha illahu za ku tuno bala'in da za ku gammace waɗannan gumakan da kuke kira ubanninku shehunne za ku gwammace ku ba 'ya'yansu ba ne sai ku rasa inda za ku sa kanku a Kano ba billahi lazi da waɗanda suke Kaduna wannan wanda yake magana ya san iyayenku har nan namu na cikin ɗarikar tijaniya na san su na san abin da suka yi wa Allah da manzon Allah kamar fulajin din na san shi saboda ka sojojin Allah masu yaƙi akan malam Abdul Jabbar ba su ma fara fitowa ba saboda kan na jin hankalinku a bar wutan nan haka ina takaita wannan magana ku bar wutan nan haka ku saki lauya hashimu ku saki malam abdul jabari wannan wuta za ta lafa kwanan nan shi jiya abbas fa yake gaya mun wani mai harkokin talabijin daga america ana kiran shi ko wane ne mai wani kabila fm jiya fa ake gaya mun sun saki wani clip ne ko tattaunawa full Wanda ja'faru wancin ja'faru mahamudu wanda aka kashe shi a gadon ƙayan nan ko aka kashe shi a ƙarshen waya can ɗorayi shekara 2007 ake cewa yana bayanin muhammad bayan shi baba impossible yana cewa baba impossible wato wakilin 'yan bori ne ba wakilin musulunci a cikin gwamnatin kano ba wannan fa ubangiji ne ya fara amfani da sojojin da ba kwasato. sato wannan ai ba daga bakin lauya hashim ta fito ba daga bakin wani rubabban matacce ma ta fito tsohuwar ajiya to irin waɗannan tsofaffin ajiyu. wannan mai maganar fa ba za su irgo aurensa ba shi yasa na gaya wa waɗancan yara a cikin zamanmu na farko ni in na buɗe baki haɗari ne a wannan ƙasar saboda na san waɗannan mutanen fiye da kowa na kuma taɓa gaya wa mahaifina idan kana so ka girmi al'ummar zamaninka to ka fi su neman tarihi da saninsa idan ka fi su nema da sanin tarihi duk wanda yake zamanin ka girme shi to na girmi waɗannan mutane biyu da kuka tsare fuskar sanin ku wanda ake kira maja so da ka na ba da shawara a tsaye da wutan nan haka malam abdul jabari a dukkan ɓangarorin majin nan shi abdullahi ganduje da shi wannan shugaba da aka ce ɗan bori ne shugaban yan bori ne baba impossible sun fi kowa sanin malam abdul jabari bai da laifi duk da kamar shi lauya hashim a wani abu da aka tura mun naji yana kokarin ya nuna kamar shi doje kawai an rufe an masa baibai ne an masa burin ne bai san gasken lamari ba saboda haka shi baya ganin ya dace a ba a ganduje laifi a yi masa uzuri kuma wannan magana ba gaskiya ba ce lauya hashin ban san me yasa yake haka ba ba mamaki tarbiyya ce ta ta aikinsu ya kamata ya magana da wancan harshe amma abinda ubangiji yake faɗa a suratul baqara shine Allah baya jin kunyar faɗar gaskiya sauraka in dai lamari gaskiya ne kawai ka fito ka faɗe shi in ka ga dama usulubin faɗin nasa ne kawai za ka kyautata shi in ka ga dama ka yi shi da zafi in ka ga dama ka yi tsakatsaki in ka ga dama ka yi shi da sanyi a maganar ganduje idan lauya hashim zai tuna ranar da aka ce malam abdul jabari ya zagi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ranar farko malam abdul jabari ya mai da amsa amsan nan da ya mayar sai ka je ka saurari mai ganduje ya mayar masa ya mayar masa da amsa ai ya yi magana irin wanda ya saba ta wanda bai da tarbiyyar addini wanda bai fito daga gidan addini ba wanda bai fito daga wanda suka san addini ba bai rayu da wanda suka san addini ba bai kuma rabu bayan Allah ya rayu da su ba irin wannan kalmomi ni ina da su a ajiye daban daban daban daban daban daban daban saboda ni marubuci ne saboda haka in kana so kalmomin ganduje zan yi maka kabari da su wanda nake da su a ci to ka je ka saurari kalmar da ya mayar wa abdul jabbari yake zagin abdul jabbari yana takama shi yana da mutane kaza kaza kaza ka je ka saurari wannan magana za ta nuna maka ganduje wato ginshiki ne daga cikin wannan lamari da ƙoƙarin karya abdul jabbari saboda babu mamaki lawa hashimu ya yi masa uzuri saboda baya da Wataƙila dogon tarihi game da rayuwar 'yan siyasar hausa fulani 'yan siyasar hausa fulani daban suke da dukkan 'yan siyasun duniya in kaba tarihinsu tun daga kan jamhuriya ta farko allah ubangiji ya bayyana bambancin 'yan siyasar hausa fulani da sauran dukkan wanda yake siyasa a duniya su ɗan siyasar hausa fulani idan da za ka ce masa ya yi haƙuri ga wani zaɓe na takara da yake yi na gwamna shugaban ƙaramin hukuma ɗan majalisa bare shugaban ƙasa ka ce masa ya yi haƙuri zai faɗa a wannan zaɓen amma Allah zai masa musanya da aljanna ta wannan tabbas ne Allah zai masa musanya da aljanna wannan tabbas ne babu kai kawo ko kuma ya yi di yadda zai ya ci wannan zaɓe wanne ne ya zaɓa na cewa ɗan siyasar hausa fulani billahi lazi la ilaha illa wa kashi casa'in da tarancu za su zaɓi ko me zai faru su ci zaɓen Allah ya bar aljannarsa sau don ka duba rayuwarsu ai dama sun riga sun wanke hannu sun zaɓi duniya kan lahira kar mu manta kalmar tsohon gwamnan jihar nasarawa tsohon gwamnan jihar nasarawa abinda yake faɗa 'yan jarida da kunyar duniya gwanda ta lahira a kan cin zaɓe sauraka ganduja kan abdul jabbari ya zamto masa cikas wurin burace-buracensa na siyasa zai zaɓi ko mai zai faru ya faru akan wannan wanda dai zai zaɓi ga aljanna tabbas Allah zai masa alkawari ya zaɓe ya ci zaɓe ko na shekara biyu ko uku ya zauna akan kujerar da ake kira ta mulki kuma ba wani abun da zai yi banda ya ci abinci ya zama najasa ya kasayar ya sa riga ta zama tsumma ya hau wani tabo da ake kira mota shi ke nan abin da zai yi amma tun da Allah ya tsine masa ya shafe masa hankali a Mani ta ittakhadha ilahahu hawahu afa kuna takuna alayhi wakila har ubangiji ya kai wurin da ke cewa innahum mu illa kalaman bal huma bal. saboda ka wanda ya rike son zuciya ya zama masa ubangiji ubangiji ya ce sun fi dabba dabbanci saboda ka waɗannan mutane 'yan siyasar hausa fulani kake yin magana waɗanda kashi casa'in da taran su aljanna na buɗe suna ganin ta ubangiji ya musu alkawari ga ta ƙuru amma ga kujerar zaɓe da za su ci a sai musu gwamna ko a ce musu sanatoci ko a ce musu shugaban ƙasa ko kuma za su samu wata kujerar minista wallahi billahi lazi la ilaha illa huwa za su zaɓi kujerar mulki su bara aljanna saboda ba su da imani da ita wannan irin mutanen kuke magana saboda haka magana cewa babu ganduja cikin wannan magana ku bar ta kawai a bar kaza a cikin gashinta to kana fita daga cikin magana na roƙon mutanen maja a sassauta wutan nan haka a bar al'ummar musulmi su zauna lafiya a bar musulunci ya zauna lafiya kowa ya koma kan rayuwarsa da yake amma muna kira tun da gaskiya ta bayyana dukkanin kun san karya kuke yi duk da kun jayyaci ubangiji duk da kuna ganin cewa yadda ake wa dan adam za a yi wa Allah haka nan za a yaudare shi za a raina masu wayo da hankali kuma kun yarda a cikin wannan hali za ku kai ga yanda kuke so kun riga kun gamsar da kanku a kan wannan to alhamdulillah idan kun yadda ku tafa haka ba rarrashin ku muke yi ba shawara muke barwa dan me dan kowa ya zauna lafiya wannan bawan Allah ya dawo gidan shi ya wurin almajiransa ya ci gaba da rayuwarsa idan ba ku yadda ba sojojin Allah za waɗanda za su kare malam Abdul Jabbari za su fito ɓoyayyun abubuwan da ba a faɗa yanzu za su fito ko su waye ku duniya za ta sani waɗannan da kuka tsare ba sun komai game da ku ba abin da suka mala abu jabbar ya sani mai Allah da manzon suka faɗa da kuma ƙarya da aka yi wa manzo sallallahu alaihi wasallama abin da Allah ya sanar da shi kenan nan ya tafi da rayuwarsa abin da ya gada kenan lauya hashimu ubangiji ya tada shi ya yi bincike don ya kare malam Abduljabari. jabbari ya sanar da duniya gaskiyar abin da ake rarrufewa amma har yau babu wani wanda ya tafi da rayuwarsa 21 shekara 21 yana binciken mai wahabiya dukkan zaman da aka yi da abubakar gumi babu wanda wannan mai magana bai da shi dukkan caji ofis da ta yi magana da ta shafi ƙara abubakar gumi wannan mai magana babu wanda bai da ita dukkan zama da aka yi da abubakar gumi a majalisi wato wato fadar sarkin musulmi tun daga abubakar na uku akan rikicin addini wannan marubuci yana da su a rubuce saboda haka wannan bangare kurin kusur ne zan yi magana kan shi haka dukkan malamin da zan ɗauka maganan abubakar gumi ɓangarorinsa baki ɗaya waɗannan a tafin hannu na suke ai ba dukkan duniya ce ta san cewa ta san dalilin da ya sa aka binne abubakar gumi karfe biyun dare ba kuma da yawan duniyar musamman bangaren sufaye saboda tarbiyya ce irin ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba su damu da maganar ba Abokar gumi ya mutu an kawo shi an binne shi karfe biyu marasa kunya yan iska suna cewa ya wasiya ya bayar ai ga gaga shi kenan Manda suke da tarbiyyar su fa babu ruwansu abin da ya rubuta zai je ya da shi sun ci gaba da ma'amalarsu. amma da malaman ɗariƙa ne ya yi irin wannan mutuwa aka kawo shi karfe biyun dare da kowace ranar duniya daga ranar da abokar gumi mutu zuwa yau aka yi shirin nan da wahabiyawa sun samu abin neman abinci sun dinga maganar sai Allah ya sa an yi busan kawon farko ai ba kowa ne ma yake da tarihin sanda Abubakar Gumi ya mutu a Ingila akwai ƙoƙarin a dawo da gawarsa Saudi Arabia kafin a sanar da duniya inda ya mutu ba a kawo shi Saudi Arabia ce a nan ya cika ba a hannun kafirai a ingila ya mutu ba shi a saudi arabia kasar musulunci kasar manzon allah ya mutu ai ba duniya ce ta san wannan ba su saudiya suka ce a'a ba a inda ya mutu a ɗauke shi a kai shi inda za a kai shi dalilin da ya sa aka ɗauko shi kenan ai ba duka duniya ce ta san wannan ba menene ake kaucewa a shekara ta 1975 da Allah ya yi wa maulanmu cikawa Sheikh Ibrahim a London abubakar gumi ya fara fitowa yana ce Ibrahim kaula na suna ibrahim kaulaha na suna ya je ya mutu hannun yan uwa ne kafirai saboda mai saboda ya mutu a london shehu ya zama kafiri to sai ga shi yana kabari allah ya tabbatar da karamarsa allah ya tabbatar da gausiyar da kurbaniyarsa wannan wanda ya yi magana ya je wannan wurin a kuma hannun waɗannan mutanen a wannan gadon ya mutu saboda ka yin wannan kafirci ne Allah Ubangiji ya dandana masa ba duka duniya ne ta san waɗannan abubuwa ba ai ba duka duniya ce ma take da wurdul azim ba menene wurdul azim littafin abubakar gumi na ɗariƙarsa bakariya ni ibrahim na sanar da 'ya'yan gumi da mabiyansa cewa na zauna kwana 21 babu ƙaƙƙauci illa juma'a juma'a da nake tsallakewa na bar aiki na kala a port harcourt na zo na zauna da su alhaji zakari abubakar kwara aminin gubitinsu na yara wanda suka taso tare sannan kuma sakataren watsa labarai na fitiya na najeriya wanda ya rasu kuma sakataren shaidar bauchi kwana na 21 banda magana abubakar gumi da ahmadu cancan gibabu abin da yake gaya mu shi ya mallaki wurdul azim abubakar gumi ya ƙirƙiri ɗariƙa sunanta bakariya ya ƙirƙiri ɗariƙa sunanta bakariya ya yi mata littafi sunansa wurdul azim a shiraɗinta na shiga da hukunce-hukuncen wurdanta ibrahim ɗinnan da yake magana ya mallaki wannan littafi ‘ya'yan gumi san wannan to yadda ne wannan sanin haka na san Samaila Idris haka na san Gombe haka na san dukkan wanda za ka ɗaga ka kira shi ɗan izala tun daga kan awwal atiku wane ne rimin tsiwa wane ne banza wane ne wafi masu kuɗin harkan ahmad abdulkadir na banki da ibrahim babangida wanda ya muku rijista babu abin da ban sani ba a bar wannan wuta haka haka gida ɗin in ta ƙure zan ji kunya yi magana kan malam karibu amma na so ya janye wannan magana cire hannunsa idan malam karibu bai yi haƙuri ya fi da kansa a cikin wannan magana ba malam karibu zai yi nadama akwai abubuwa da nake dubawa amma duk lamarin da aka ce manzon Allah ake tabawa ake wa gani gani to fa babu sauran wani wanda yake da gashi wannan gida saboda amirul jeshi muke duban shi wannan gida saboda amirul jeshi muke girmama shi babu abin da yake da girma a wannan gida sai san saboda amirul jeshi wanda duk ya tabbata cewa ba amirul jeshi bane mai yakar amirul jeshi ne zai yi nadama muka buɗe baki ba zan so ta kai mu ga haka ba ina jan hankalin dan uwanmu mu malam karib don Allah da annabi ya fitar da kansa cikin wannan magana na san mu ceki ya gigice saboda riga da Allah ya sa wa dan uwansa ta sutura da girma da daukaka amma ya cire waɗannan yara ba su suka yi masa sutura ba dan waɗannan yara ba ba zai amsa sunan halifa ba shi ba halifan malam kabare ba ne don ba malam kabare ba da sunansa ba ba ɗariƙar ƙadiriya ce ta yi zaɓe ko ta bi cancanta ta ilimi da tsoron Allah ta bashi halifanci ba ba wasiya ba ce a rubuce ya tuna abin da ya gudana bayan rasuwar malam da kwana uku malam yusufu makwarari shi ya zo da muridan ƙadiriya aka taru a gidan ƙadiriya ya ce ya yi wa 'ya'yan malam mubaya'a a matsayin yanzu su ne halifofin malam yana kuma kiran dukkan bakadire ya musu mubaya a take kowa ya mubaya wannan ita ce shi ne abin da ya faru malam musa yumi ya miƙe ya ce tun da ƙadirawa sun mana mubaya a matsayin halifofin shehu amin halifofin malam kabar mahaifinmu mu kuma ‘ya'yan malam kabara mun yi wa ƙaribin baya a matsayin shi ne halifa ne shi ya naɗa ƙaribin halifa waɗannan waɗanda yake yaƙan nan kare manta su suka yi masa duk abin suka yi masa nan daga kuma ranar da ya sa wannan riga ta halifanci zuwa yau ba, malam ƙaribu ya tuna billahi lazi la ilaha illahu ayyuka biyu kawai yayi waɗanda amirul jeshi zai yi farin ciki da su muna bin sa muna bibiyar sa ayyuka biyu kacal ya yi amma ayyuka fiye da dubu da yake yi Allah ma baya san su ballantana aminu jeshi to kar mu kai ga wannan magana da maganar fatihu maganganun da ya na mahidantar da malan kalmalan kabara da abubuwa duka da ya yi fa wannan abubuwa duka mun rufe so da ka do Allah do annabi a kashe wannan wuta wannan mutane da kuka tsare ba san komai akan ku ba don ba su tafi da rayuwarsu don su san ku ba waɗanda suka san ku kar ku taɓo su su fara yin magana wannan shine ne roƙon da nake yi shine kirana na farko do Allah do annabi a kashe wannan wuta haka ɓangaren yan uwan mu tijanawa kashe wannan wuta a janye waɗannan abubuwa shine ya fi mana alkhairi kar a kai mu ku tura ta kai bango mu fara yin magana to na gode da wannan a matsayin nasiha kuma na jan hankali na fatan wanda duk yake cikin wannan magana zai janye ban sa bakari ba shi mika'ilu wanda shi ya shine shine uwa da uban wannan wannan magana saboda shi baya cikin lissafi bai kamata kuma ya shiga cikin lissafi ba to a gurguje wannan zama na yau na dawo da zama ne da shirin yi wa duniya magana akan malam abdul jabari da kuma fasa kwaya-kwaye akan wannan magana zan sassauta harshe daga nan har zuwa wasu satittuka in ga abin da wannan tunda na yi maganar nan na turawa yaran nan ko kuma wadda wancan yara suka ɗauka da kansu suna turawa wasu wurare da ban sanya ya ake ya fita duniya ba to ya wajabta min yanzu ya zanto da duniya nake yin magana don haka zan sauya harshe kuma abubuwa ba za su yi mana daɗi ba bai dace mu yi wannan abun ba amma in mutane sun aminta cewa su kankararru ne kuma sun yadda ko me zai faru ya faru to inna wa sabul kafi albishir su je su koma su yi bacci billahi lazi la ilaha illa huwa mala abdul jabbari a waje yake domin wutar da za mu saki daga ɓangaren mu mahalicci da ɓangaren dokokin ƙasa da masana dokokin ƙasa ai na yi wata magana da wani daga cikin yaran da suka zo nan kalaba suka same ni na fara majalisin da su ai ya buga min waya yana gaya min cewa ya yi mamaki domin ranar da suka zo ina gaya musu wannan magana za ta fita daga kotu saboda ba maganar kotu ba ce babu wani gurbi a cikin dokar ƙasa littattafan da aka rubuta dokokin ƙasa guda bakwai wanda nake da su da kuma tsarin mulkin najeriya na shekara ta 1999 wanda aka yi masa gyara cika ta 1999 lokacin abubakar abdulsalami babu wani gurbi wanda ake da halaccin kai magana irin wadda aka kai malam abdul jabari kanta zuwa kotu babu babu wannan kuma na yi mamaki zuwa yau na gaya musu da ashabul kafi suka bar wannan magana take kotu ba su yi amfani da dokokin ƙasa da tsarin mulki sun ƙalubalanci cewa wannan ba maganar kotu ba ce ina mamaki mu ko muna nesa amma ne musu alkawarin na fara magana da wasu mutane tun daga wajen najeriya insha Allahu zan yi kullum da wannan magana za ta fita ta koma gurbin da ya kamata ta koma na san za ta koma domin ko ba daɗe ko ba jima ko ba daɗe ko ba jima wannan muƙabala da suka ji tsoron haɗa ta a gidan sarki sai an yi irinta ko ba daɗe ko ba jima ba na magana kan ganduje amma ina maganar ganduje yanzu ɗan rakiya ne lokacinsa ya ƙare mutanen da Allah zai kawo a gaba dole za su haɗa waɗannan malamai kuma za ku gani babu a cikinsu wanda zai iya fitowa ya yi lokacin duniya za ta san abin da ake ciki dole wannan muƙabala sai an yi ta na kuma tabbatar ba za su fito ba to a lokacin nake ga wa yara cewa wannan magana ba ta kotu ba ce babu kuma littafa ga su guda bakwai da nake da suna dokokin ƙasa babu wani wuri guda ɗaya da ake da dalilin kai magana irin wadda aka kai malam abu jabbar kotu da ita ban sani ba ko wannan abun suka hanga na ji labarin akwai yusuf fara abun mamaki mutumin da tun shekarar 1995 nake mutunta shi a matsayin lauya shi ne yau ya lalace ya zama haka ya lalace wai a maganar an zagi ma'aiki a kai ta kotu yusuf hari ya tafi saboda wani tsakuwa da tsaba da zai samu a wato akan karya ya tafi na raina masu kwarai da gaske sau da haka abin da nake faɗa ina zaune sai yaro ya kira ya ce ya yi mamaki injiniya ka ji abin da ka gaya mana shi ma lauya ya faɗa ya ce wai lauya hashim shi ma ya faɗa ya ce ya ce ya ce wannan matsala ba ta kotu ba ce ta yi gaskiya guda ɗaya ce musamman mutumin da yake tafiya da hujja da hankali ba banza wawa waje-waje irin waɗannan jam'i da kuka kira su da da da da da mai sunan su maja ba to bayan Allah zan saurara ga lamari na biyu zan koma kan maganar maja bangaren tijaniya sai mu saurara za mu ji kwaya-kwaye amma idan sun saurare mu sun janye waɗannan maganganu falillahi alhamdu insha Allah za mu shiru assalatu wassalamu ala sharfi anbiya wal mursalin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala muslim alhamdulillah rabbil alamin Alhamdulillah mun samu wannan jawabai ne yau ranar Lahadi 28 ga watan 11 shekara ta 2021 Na jarin layi rikodin santa muka kokarin sada ku da wannan zama. Ga mai neman ƙarin bayani sai buga lambar waya kamar haka 08037683631 ko buga wannan lambar 08095008090 ko neme mema unguwar Tudun Yola Jetfo Daurawa Furniture ko neme mema bakin kofar shiga filin Idi kofar da take kusa da jakshin ɗin kantin kwari kan titin kofar mata.